ki gani eh. wannan yar ga babanta nan ki ne ije mata ciki ji me baka san iya tsari na kan yaren nan ba baka san nake da mata kudin makaranta ba da kai gaba dai ayyan lissafi nan limamin garin nan ne zai aure ka la ilaha illallah ji me la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kai da kawai kai. Har yan tallan gyaɗa kake bi? Ke. Uban ke duba duba duba duba duba. Ka taɓa musu Na kullum muna zuwa ɓaka gora. Ni za ka dinga nuna yiwa da kuwa. Yau wa ta yi kuma ka dinga nuna da Ke wallahi dai kamar dan wuta ne ke wallahi. Kaga wai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A duk abin da nake maka ma bana burge ka? Yanzu duk yawon da nake da mayafai lunguna lunguna ina korar yan matan sai daga je ka lallaba yarinyar mutane ka illata musu ita suna ce mu sabon dan wata ne abokina kai ta kai dalla gidan uwar ka ne da goman ka ni na ga ka san yana wannan aika aika a waje amma tuntuni baka ga ya mun baka ne amma amana